إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ‘yan uwa da suke sauraronmu a yadda muhammad jamil ya gabatar masu sauraron wannan shiri cikin garin gombe da kewayenta da masu sauran jihohi da masu sauraron wannan shirin a ƙasashen ƙetare ta hanyar kafofin yada bayanai na zamani a muna muku sallama a wannan shirin mu mai albarka shirin don marayu da gajiyoyi da miskinai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da haduwa a wannan shiri mai albarka a vision fm idan ba manta ba mun yi zama har talatin da a wannan shiri mai albarka insha allahu ta'ala yau muna cikin zama na talatin da bakwai shirinmu guda biyu a baya tun daga shiri na talatin da biyar shida muna gabatar da shi ne mai taken risalatun ila kulli mahmumin wa mahmumin wa mahazun ma'ana wasiƙa zuwa ga dukkanin wanda yake cikin kunci da damuwa da kuma matsalolin rayuwa a shiri da muka gabatar biyu a wannan gabar mun kawo a batutuwa ɗaya har guda bakwai insha Allah ta'ala yau za mu gina mu kawo na takwas cikin kalmomin da muke gabatarwa ga wanda yake cikin maraici da damuwa da yunwa da tashin hankali <clears throat> kalmomin da za su sanya masa zuciya insha Allah ta'ala Ah, abu na bakwai abu na takwas shine ƙaba'un wa qadrun wato ya kai wanda yake cikin tashin hankali da damuwa na maraici ko yunwa ko kuncin rayuwa ka yi imani da ƙaddara imani da ƙaddara yana daga cikin abin da zai lallashi zuciyar wanda yake cikin damuwa shi yasa aka ɗauki imani da ƙaddara aka sasa cikin rukunin imani guda shida waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya irgo su hadisin jibril yake cewa ka yi imani da allah da mala'ikunsa da manzanninsa da ranar kiyama ka yi imani da ƙaddara alkhairi ko sharri ya kai ɗan uwa da ka rasa mahaifi ba wai kasawar mahaifinka bane ya sa ya mutu sa'annan kuma ba gajiyawar likita bane ya sa ya mutu a kwanansu ne ya ƙare don ubangiji ta'ala ce inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar mu fa duk abin da kuke gani mun halicce shi ne da kaddara shi yasa ubangiji ta'ala ya sake faɗa a suratul hadid aya ta 22 ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha babu wata masifa da za ta samu mutum mutuwa ne tawayar arziki ne karewar jari ne yunwa ya kwana da shi da duk wata kuncin rayuwa Allah ya ce sai da muka rubuta shi a cikin wata littafi tun kafin mu samar da wanda wannan masifar ya same shi don haka ya kai bawan Allah ya kai ɗan uwa mai albarka sani duk abin da ya same ka kai ko ya samu ‘ya'yanka ko ya samu mahaifinka ko ya samu mahaifiyarka ubangiji ta'ala shi ya ƙaddara haka ya faɗa a cikin suratu toba aya ta hamsin da ɗaya lan bana illa ma ka taba lana jama'a mu sani ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta ya ƙaddara mana kwana da yunwa ne mutuwar mahaifi ne kore mu daga gidan haya ne ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya ƙaddara mana haka ya faɗa a suratul araf aya ta tamanin da tara, alallahi tawakkalna ga Allah muka yi tawakkali suratu ali imran aya ta 173 yace hasbunallahu wa ni'mal wakil suratu ghafir aya ta 44 yace wa ufawwidu amri ila Allah ina mika al'amurana zuwa ga Allah saboda haka ya kai bawan Allah duk damuwar da ya same ka ka sani haka Allah ya kaddara maka kada zafin talauci zafin matsalolin rayuwa ya sa ka ka zama barawo ya sa ka zama ɗan fashi ya sa ka zama ɗan ta'adda ya sa ka zanto mai garkuwa da mutane ya sa ka shiga tsafe-tsafe don ka yi kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi alam anna ma asabaka lam yakun li aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak ka sani duk abin da ya same ka na ba daɗi dama tun farko Allah bai kaddara zai kuskure maka ba kuma duk abin da ya kuskure maka can Allah bai kaddara wannan abin zai same ka ba haka ya faɗa a hadisi a ka sani da al'ummar duniya gaba ɗaya za su taru su cutar da kai to ba su isa su cutar da kai ba sai da abin da Allah ya kaddara a kanka haka na gwaza za su taru don su amfane ka ba su isa su amfane ka ba sai da abin da Allah ya kaddara maka saboda haka mu zanto masu imani da kaddara ya ishe mu abun buga misali mu sani duk abin da Allah ya kaddara wa ɗan adam bai isa ya kauce mata ba mu dubi misali da saina Usman ibn Affan radiyallahu anhu arda khalifa annabi sallallahu alaihi wasallam na uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa albishir da aljanna a inda yi wa abubakar da umar albishir da aljanna da ya zo kan sai usman sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ina yi wa sayyidina Usman albishir da aljanna ala balwan tusibuhu don wata bala'i da zai same shi annabi sai nuna akwai babban bala'i da zai samu Saina Usman ibn Affan akwai wasu ruwayoyi ma da suka nuna tun a lokacin annabi ya yi ishara ya ce Usman ibn Affan za a yi masa yankan rago shine ajalinsa sai na Usman bayan annabi ya faɗi wannan magana ya rayu har annabi ya rasu abubakar zai karbi khalifanci ya rasu umar ya karɓa ya rasu sai na usman kuma yadda annabi ya ce za a yi masa yankan rago haka khawarije suka zo suka kwantar da shi rana tsaka suka yanka masa wuya yankan rago har jininsa ya daga kamfanin allah wallahu ya muka minan nasu don lokacin da azumi yana karatun ƙur'ani muhallin shahid annabi ce za a yi masa yankan rago ko bata canza ba a yi masa yankan rago haka akwai wani sahabi da lokacin da ya musulunta sunansa zaidul khairi asalin ana masa lakabi da zaidul khaili da ya musulunta sai annabi ya kira sa da zaidul khairi a zaidul khairi ya yi yunkurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ware masa wasu dakaru kalilan wanda ba su fi yatsun hannu ba don su yada musulunci a inda musulunci bai shiga ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce masa kai amma kai wannan da a ce za ka kubuta daga annobar da yake faruwa da za ka yi nisan kwana da an ga abin ban mamaki sai dulkhail ya ce ya rasulallah ba zan wuce wannan lokacin ba annabi ce kwarai kuwa daga nan zainul khaili ya ce ai shi bai kai addini gidansa da garinsa ba lalle lalle sai ya kai wannan addini annabi yake nuna masa ai da wuya ba za ka iso da rai ba duk da haka ya ce dai bari ya yi ko da hanya ya mutu allah ya san ah, azamarsa zaidul khaili ruwa yake cewa fatafika yasbiqul maniya wal ta tasbiqu yana kokarin ya riga mutuwa iso a gari mutuwa tana kokarin ta riske shi a hanya ya mutu muhallu shahid annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa zai mutu a hanya kuma ya mutu a hanya don haka Allah ya kaddara masa shi yasa jama'a wajen neman abinci wajen neman abin masarufi mu ji tsoron Allah mu kyautata neman mu mu nemi halal mu sani ko haram din fa muka bi abinda Allah ya kaddara za mu samu da shi za mu samu kuma da azaba amma in mun yi hakuri mun nemi halal to abinda ubangiji ta'ala ya kaddara na alkhairin shi zai same mu wannan shine a gaba na takwas mana imani da kaddara sannan kuma na tara ƙarƙashin wasiƙa zuwa ga duka wanda ke cikin damuwa sai shi ne ghayyar ƙaba a sharri bid-du'a ya kai bawan Allah kar duk da kaji an ce maka Allah yana ƙaddara kaza Allah yana ƙaddara kaza to kai ma fa kana da ikon da za ka iya ka canza ƙaddaran Allah ɗin? hanya ɗaya tar da ake bi na a canza kaddarar Allah shine ta hanyar addu'a lalle addu'a jama'a tana canza kaddara da take sharri lalle a bawa bai taɓe ba muddin yana da hanyar ganawa da mahalicinsa duk girman damuwarka baka taɓe ba in kana da hanyar ganawa da Allah ko da baka da damuwa in an toshe maka ganawa da Allah to sababi ne cikin sabubban bala'i don haka idan ka samu hanyar da za ka gana da Allah ka gaya masa kukanka to ka yi amfani da wannan hanya ubangiji ta'ala yake cewa amman yujibul mabarra da aho wa ya shafa su'a shin wa yake amsawa wanda yake cikin bukata in ya roƙe shi kuma <clears throat> waye ne yake yaye wa mutane damuwa sai Allah ya ce shi yake yin haka shi Allah kuma ubangiji ta'ala ya faɗa suratul ghafir ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku kuma ya faɗa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i za da an suratul baqara idan bayin bayina suka tambaye ka game da ni ka ce ni Allah ina kusa da su zan amsa damuwar su idan sun roƙe ni haba bawan Allah haba maraya babanka ya rasu ba za ka roƙi Allah ji ganshi ba tunda Allah ya ce ka roƙe ni zan amsa muku ba za ka ci Allah ya raba shi da azabar kabari da duhun kabari da kuncin kabari da masifin kabari ba tun da Allah ce ku roƙi ne zan amsa muku ka sani duk hali da kake ciki na maraici da wahala da menene idan fa mahaifinka mutuwa bai samu aljanna ba to fa ka sani ya fi ka kasancewa cikin damuwa da tunda kai kana duniya kana inda iska zai hura ka kana da mai taimakonka kai kuma taimako ɗaya tan da za ka yi mishi bayan ya mutu ka yi addu'a Allah ya ji kansa ka wasu abuwa na alkhairi na nafila ka yi sallar nafila ka azumin nafila da niyyar Allah ya kai masa lada farilla ne ba a yi don Allah ya kai wa wani amma ana iya yin nafila don Allah ya kai mishi wa'annan abubuwan da za ka yi don addu'an alkhairi ga mahaifinka aikata ayyuka alkhairi da niyyar lada ya kai musu to wa'annan abubuwan su za su tattaru su fitar da kai daga kuncin rayuwa da damuwar da kake ciki haba ya kai maraya menene nazar da hawaye haba kai kuma bawan Allah don ka kwana da yunwa menene na zub da hawaye don masara ya hau don masara ya kai dubu sha hudu ya kai dubu sha bakwai ko ma miliyan ɗaya kai ba wai muna fata ba in kana da Allah kana da komai ubangiji ta'ala yana yaye wa mutum duk damuwar da mutum yake ciki kuma ko da yadda muka faɗa ko da kaddara ta sharri Allah ya kaddara wa mutum addu'a yana yaye shi yana iya canza kaddara ya zo hadisi sahihi addu'a yana iya canza kaddara na sharri ya zo hadisi idan mutum ya yi addu'a na Allah ya tunkuɗe masa bala'i kuma Allah ya kaddara bala'in zai sauko kansa to bala'in sukan haɗu da wannan addu'a in ya haɗu da addu'a mai ƙarfi sai bala'in su riƙa kokowa da addu'a a rasa wanda zai kada wani har mai shi ya gama rayuwarsa wannan bala'in bai sauka kan shi ba har a yi tashin gyama sai an busa kafo za su rabu haba dan uwana yanzu da muke cikin lokacin damuna lokacin karban addu'a ya tabbata hadisi in ana ruwan sama kamar da bakin kwarya duk abin da ka roƙa Allah zai baka in ka roƙe shi yayi maka damuwa zai yaye maka haka in ana ruwa yayyafi ne eh, shi ma in kai addu'a Allah zai karba zai yaye maka damuwa haka na idan zakara ta yi cara annabi ya ce ta ga mala'ika ne ka roƙi Allah ta ke damuwarka ubangiji ta'ala eh, zai karɓa don akwai mala'ikun da za su ce amin haba dan uwa ana kan ruwa ana kan yafi don me maraya ba za ka buɗi ba ka ce Allah ji baba ba don me ba za ka kalli kannan ka ce Allah ji abba ba tunda ana ruwa Allah yana karɓa duwa don me ba za ka ɗaga hannu ka ce Allah ka yaye min kuncin zaman gidan haya ba don me a daidai lokacin da ake ruwa ake yayyafi ko ake ruwa kamar da bakin ƙwarya ba za ka roƙi Allah ya baka abinci ba don me ba za ka roƙi Allah ya baka kuɗin makaranta ba wannan uwa da mijin ki rasu ya barki da marayu don me da ake wannan ruwan ba za ki roƙi Allah ya yi miki ba saboda haka yana daga cikin lokutan karɓan addu'a ruwan sama yana sauka a zakara ta yi shara da lokuta kamar ranar juma'a bayan la'asar kafin faɗuwar rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace eh, a ranar juma'a fihi sa'atun la yuwafiquha abdu muslimun wa qa'imun yusalli yad'u Allah illa atahu Allah iya akwai wani lokaci da bawa in ya tsaya ranar juma'a yana yana sallah ya roki Allah sai Allah ya bashi wannan ibn Abbas ya yi ishara lokacin bayan la'asar kafin faduwar rana ana iya nafila ranar juma'a bayan la'asar kafin faduwar rana muddin rana ta yi ja ba yadda ya zo hadisin umu salama annabi sallallahu alaihi wasallama bai samu damar nafila ba yin nafila bayan azhar ba don baki sai ya zai bayan la'asar fasallahu ma wa asbatahu ma sai sallan nafila bayan la'asar ya tabbatar da su a matsayin sunna har ma ta ce annabi ya ci gaba da nafila bayan la'asar har zuwa ga mutuwarsa bai taba fashi ba amma in rana ya ja ne ba a nafila don hadisin da ya ce ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نكبر فيهن موتانا a ciki akwai hina ta tadayyafu shamsu lil ba warware wannan fikihun muke ba a muna cikin gabar da yake nuna ka canza kaddara ta da addu'a tabbas kaddara ta sharri tana canza addu'a tana canza kaddara ta sharri yadda na yi muku ishara da wasu hadisai ɗazu haka na mu dubi kissar annabin Allah Yunus alaihi salam da ubangiji ta'ala yake cewa annabi yusuf yunus alaihi salam ya tafi cikin fashi da tashi da haushin mutanensa don ba su yi imani ba sai ubangiji ta'ala ya kaddara kifi take kifin nan ta haɗe shi da kifin nan ta haɗe shi ubangiji ta'ala me ya ce fanada fi zulumati allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin sai kira cikin duhu ya ce babu bauta da gaskiya sai Allah sarki ya tabbata gare ka ya Allah na kasance cikin azzalumai me Allah ya ce falaula annahu kana min al-musaddiqin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'asun ba don wannan tasbihi da yayi ba da ba don wannan addu'ar da yayi ba Allah ya yi alƙawarin zai zauna a cikin kifin ne har ranar kiyama amma ta dalilin wannan addu'ar Allah ya kaddara masa zama cikin kifin amma ta dalilin wannan addu'ar Ubangiji ta'ala ya umarci kifin ya amar da shi ya fito ya zo ci gaba da rayuwa saboda haka ya kai wanda yake cikin damuwa da kunci ya kai wanda yake cikin talauci ya kai wanda yake cikin bacin rai da talauci a karungumi addu'a ko da wannan kunci da kake ciki da bakin ciki da talauci Allah ya kaddara maka shi to idan Allah ya dubi karfin addu'arka yana iya canza maka wannan eh, kuncin ya dawo yalwar rayuwa kai tsaye abu na goma hawwilil ta ribhan ya kai wanda yake cikin kunci ya kai wanda yake cikin damuwa ya kai mabukaci ka yi ƙoƙari ka mayar da asara ya zama riba yi ƙoƙari ka mayar da asara ya zama riba duk lokacin da kake zaune zaman kashe wando ka yi ƙoƙari ka ce to wannan zaman mai zan yi amfani ne hula na iya ɗinka in yi mana lalle lalle duk wanda kaga ya zama wani abu to wallahi tallahi sai da ya kokari raran lokaci ko asara ya dawo da shirye ba yanzu muna cikin lokacin da ana cikin zamanin technology da kimiyya da fasaha da ci gaba yanzu in ka dubi rayuwar yanzu ba a asara da kana nan kana gani menene dotti bola bolan da muke zubarwa bolan sharar da muke zubarwa sai wani ya zo ya naɗa kansa ya ce shi baban bola ne kuna ji kuna gani bola ne yake ɗiba sai da nan da na yi kuɗi an samu ci gaban da yanzu kashi haka kashi da mutum zai yi za ka ga za a biya masu kwashe ta zo su kwashe da mota sa'annan kuma wani ya sai kashi a kai gona ya zame masa taki wannan yana jan hankalin kai yanzu fa rayuwar yanzu lokaci tafiya yake yi. lallai lallai kuncin rayuwa da kake ciki da damuwar da kake ciki wallahi sai ka yunkura ka tashi kafin Allah sa samu kanu a ciki a dubi annabi sallallahu alaihi wasallam an haife sa maraya ne yana cikin talauci da damuwa ba uwa ba uba amma kuma bugu da ƙari aka zo aka kore shi a garinsu da ya zo madina kafin ka ce me ya kafa daular islam a madina Yace ce tun da an kore na bar garinmu barin zana ya ta kuka ba da awa ya ci gaba da ya kafa daula a madina bi imamu ahmad ibn hanbal an kulle shi a kurkuku a kurkukun ya yi karatu ya zama babban malamin sunna shekul isra ibn taimiya a kurkuku aka kulle sama da shekara talatin ya zama ilmul umma imamu sarkasi a rijiya aka sashi aka sa masa murfi ya yi rasai da yana fitowa ya rubuta littafi na fikihu mujallaji talatin ibn al-atir ai masa ɗaurin talala a gida ba fita sai da ya wallafa a littattafai manya-manya guda arba'in a wannan killacewa da aka yi masa don mai kai ba za ka mai da asara riba ba wannan lokaci da kake ciki na rara ka mai da shi kamar da asara riba lalle duk wanda ya ka zai samu ci gaba annabi musa alaihi salam ku duba ba kore shi a garin su ba da je garin wasu mutane ai ba zama yi ba tashiwa ya nemi aure ya nemi aikin yi rana ɗaya kamo hanyar nusra da matar aure da annabtarsa da wansa an uwa ba lokacin zama ba ne ka dawo da asara ya zama maka riba dubi annabi yusuf alaihi salam an zauna da shi a rijiya ai ba zaman dirshe ne ba ya yi ta addu'o'i Allah ya fitar da shi ya shiga cikin prison wannan rara da ya samu a cikin prison ya karanta ya ilmantar rana ɗaya ya fita kuma a ranar ya zama minista saboda haka a mu iya ƙoƙarinmu na mu riga dawa da asarar riba sannan ko na sha ɗaya akbil hayata kama hiya ya kai wanda yake cikin kuncin rayuwa ka riga fuskantar rayuwa yadda take yadda ka tsinci rayuwar da yadda ka tsinci kanka a rayuwar ka yi ta yadda take duniya nan da kake gani gida ne yana da abu da kishiyoyinsa baya zama da abu ɗaya ya tara komai da kishiyarsa duniya yana da daɗi yana da rashin daɗi yana ɗauke da baƙin ciki yana ɗauke da farin ciki yana ɗauke da arziki yana ɗauke da talauci yana ɗauke da lafiya yana ɗauke da jinya yana ɗauke da rayuwa yana ɗauke da mutuwa haka duniya yake to duk yadda duniya zo maka to ka bi shi yadda yake shi sa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a duniya mal'unun mal'unatu mal'unatu mal'unu mafiya duniya tsinanne ne kuma abin da yake cikin sa tsinanne ne ya kai mabukaci ya kai bawan Allah duk lokacin da karfinka yana nan daidai ne ka ci tuwo da miya ba nama ka ci tuwo da miyar ba nama daidai karfinka ka ci tuwo ne ba miya to ka ci gayar ba miya daidai ƙarfinka kaza ka tsaya daidai ƙarfinka in sha Allahu ta'ala in baka tsani matsayin da Allah ya baka ɗin ba Allah zai ƙara maka wasu wannan yana daga cikin abin da galibi yake sa hawan jini ya kama wasu bugun zuciya ya kashe su ka tsaya kullum kana kuka hankalinka bai kwanta ba ka kwanta barci ka kasa yin barci ka riƙe rayuwa yadda ka tsince ka yadda Allah ya ka shi ya ma ubangiji ta'ala ke cewa liyun fi zo sa'atin min sa'ati mai wadata ya ciyar da gidansa daidai wadatansa sai ya ce wa man kudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atawala wanda Allah ya kuntata masa arziki ya ciyar daga abin da Allah ya bashi sai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai kallafa rai sai abin da Allah ya bashi sai ya ji alullahu ba da usulin yusra ya kai maraya ya kai talaka wannan wahala da kake ciki na rayuwa kar ka zama barawo kar ka zama kinnafa Allah zai kawo sauki bayan haka ba za ka iya sayi mota ba kar ce sai na saya ba za ka saki hanya ka fada ka cikin damuwa saboda haka ka fuskanci rayuwa yadda yake baka ga musulunci ba kana cikin bulaguro yunwa zai hallaka ka mushe ka samu ya ce ka ci to ai don me ya ce ka ci mushe shine abin da ka samu a wannan tafiya to in kuma ka samu abin da ba mushe ba to kaga ka samu abin da ya fi sai ka aje wannan shi yasa ka fuskanci rayuwa yadda kake yadda ubangiji ta'ala ya shar'anta maka in kana bulaguro in ka zo sallah kai kasaru in kana gida ka cika yana so ya nuna maka kowane rayuwa akwai yadda ake so ka fuskance shi yadda idan kana zaman gida an ce ka shafi hufi na salloli biyar kwana ɗaya kenan in kana bulaguro salloli sha biyar kwana uku kenan to a karanta maka fuskanci rayuwa yadda yake domin idan mun ce ba za mu fuskanci rayuwa yadda muke ba za mu riga wasu tunane-tunane to wallahi na ɗaya ba za mu gode wa Allah ba kuma na biyu kuma sai ka ga mun saki hanya. sannan kuma abu na sha biyu da zan ƙara maka ɗan uwana talaka to shine to insu bi ahlil bala ka riga yi wa kanka ta'aziyya da waɗanda masifu ya same su ji daidai lokacin da kake ganin kana da masara a gidanka babu miya to akwai wanda kwata-kwata ma bashi da masara daidai lokacin da kake ganin ka kwana da yunwa to wala akwai wanda ya kwana uku ba ku da wuta a gidan shi ba daidai lokacin da kana ganin wani yana bin ka bashi naira dubu ɗaya akwai wanda ake bi dubu ɗari duk abin da ka san ana bin ka bashi akwai wanda ake bin sa ninki ba ninki sannan kuma in kana ganin gashi nan jinya ya garkame ka a gida baka iya fita akwai wanda a kurkuku yake kuma ga jinya din daidai lokacin da kake ganin hankalinka ya tashi don baka da shi amma lafiyar kalau ga wani a jefe asibiti bai ma san inda yake ba ga wani ruwa ake nema a ƙara masa amma babu kuɗin ruwa ga wani jini za a ƙara masa amma babu jini. saboda haka duk lokacin da masifa ya same ka sai kai tunani akwai wanda na ya shi wannan dubi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa ya tsinci kansa lokacin da yake sallah an ɗebi tana da mahaifa eh, da yanar eh, dabba a raƙuma da ta haifa an yaba masa a baya an fasaka annabi sallallahu alaihi wasallam an karya haƙorinsa an kore su daga makka an yi wa matarsa sharri umuna aisha akwai ranar da an kashe sahabansa mutum saba'in kuma manzo Allah duk ƴaƴansa maza ya rasa su babu wanda ya girma ƴaƴansa mata masu nawa don yunwa annabi ya ɗaure cikinsa sallallahu alaihi wasallam ai maza sharri ya saci abun zakka abun ganima munafikai suke masa duk wayannan abubuwan annabi ma Allah ya jarrabe shi sai ka riga tuna wannan in amin ka za a yi wa annabi kuma annabi ya hakuri Allah ya ɗaukaka shi annabi zakariya an kashe shi annabi yahaya a yi masa yankan rago annabi musa alaihi salam an kore shi a bargarinsa Annabi allah ibrahim alaihi salam wuta ma na ci balbal an ɗauke shi an jefa shi to kai me aka wuri kam rasa na kwanciya abinci ka rasa ka za ka rasa ka kwantar da hankalinka ka riƙa duba akwai wanda ya ce ka kasancewa cikin damuwa da haka za ka lallashi zuciyarka sannan kuma a ƙarshe muna kira ga masu arziki da wadata da ƙarfin cikinmu wannan lokaci da muke ciki na damuna gaskiya ana jin jiki jama'a wallahi ana jin jiki alhaji buɗe asusunka Zaren kuɗi a ɗinka ya kai attajirewa ne mu sai abinci mu ba marayu mu sai abinci mu ba fakirai mu sai abinci mu ba miskirai mu bincika wayanda suke cikin gidajen haya mu biya musu mu ziyarci asibitoci wayanda babu lafiya mu sa hannu a rayuwarsu umuna aisha radiyallahu anha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana mata kukan ya ga abin da ya firgita shi a mafarki ya ga malakar jibrilu yake cewa la khashitu ala nafsi ina jewa kaina tsoron kada bala'i ya sauka me umuna khadija ta ce a irin ka bala'i ba zai sauka maka ba sai ta irga wasu alkhairi kana sada zumunci kana ɗaukan nauyin wata hamilul kalla duk wanda yake cikin eh, ya kasa ɗaukan nauyin kansa biyan haya ne abinci ne kana bashi wata sibul ma'adun wanda bashi da shi kana basa jari duk wanda masifa ya same shi Ah, babansu ya mutu ya zama raya ambaliya ne menene kana taimaka masa fa wallahi la yukhzika Allah abada alaji in baka son Allah ya tawatsar da dukiyarka in baka son Allah ya tawatsar da arzikinka ko iyalanka wallahi ka zanto mai taimakon na ƙasa da kai insha Allah ta'ala zaka samu haske a rayuwarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yayi mana dukkanin damuwoyi na covid-19 da sauran abubuwa da muke ciki matsaloli na tsaro kuma a nan najeriya jihar borno yobe adamawa ta ma jihohin zamfara da sokoto da katsina da sauran wurare gaba ɗaya muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya kare ya ba mu lafiya da zaman lafiya subhanaka lahum bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik